وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ‘Yan uwa, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa farko muna farawa da ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka ta'ala shi ne wanda ya faɗa rayuwarmu ta kawo wannan rana ta lahade shida ga wata ko? ko an kai bakwai eh? shida ga watan tara watan ramadan hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu yau ita ce ranar sha takwas ko sha takwas ga watan hudu shekara ta 2021 Allah tabaraka wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya dawo da mu wannan majalisi na tafsirin alkur'ani a wannan masallaci na juma'a da ke nan area 10 a nan babban birnin tarayya abuja idan 'yan uwa ba a mance ba a karatun jiya mun tsaya ne a suratul bakara aya ta 189 a yau insha Allah ta'ala muna na a suratul baqara aya ta 190 nan ne za mu tashi faɗin Allah ta'ala wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum bismillahir rahmanir rahim وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya yi bayani akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen aikin hajji sai kuma Allah ta'ala ya juya akan maganar yaƙi yake cewa wa qatilu fi sabilillahi ku yi yaƙi domin ɗaukaka kalmar Allah ku yi yaƙi domin ɗaukaka kalmar Allah domin ɗaga addinin Allah suwa za ku yaka allazina yuqatilunakum waɗanda suka tsaya tsayin daka suna yaƙar ku suna faɗa da wannan addini naku na musulunci waɗannan su ne waɗanda za ku yaƙa amma kada ku manta lokacin da kuke yaƙin wala ta'tadu Allah ta'ala ya ce kada ku yi ta'addanci ashe kaga jingina mu da ta'addanci shi karan kansa ta'addanci ne so da mu addinin mu cewa yi wala ta atadu ko da a yaƙi ko yaƙi ake kada ku yi ta'addanci kada ku ƙetare iyaka saboda me inna allaha la yuhibbul mu'tadin lallai allah ta'ala baya son 'yan ta'adda allah baya son masu ta'addanci wannan aya da ayoyin da za su biyo bayanta duka za su yi magana ne a kan yaƙi da hukunce-hukuncensa wala Allah wanda yake nesa da musulunci koko yana cikin musuluncin amma bai samu damar karanta musuluncin ba an ba shi fassara bauɗaɗɗiya dangane da musulunci ko dangane da abin da ya shafi yaƙi a musulunci ko to shi ne wannan babban malami wato a sheikh safiyur rahman al-mubarak furi a cikin tafsirin sa al-misbahul munir fi tahdhibi tafsir ibn kathir i'dadu jama'atin min al-ulama da yazo zai yi bayani akan abin da ya shafi waɗannan ayoyi sai ya ce ga abin da ayoyin suke karantarwa ana ganewa wato yawa ayoyin take na farko al'amru bi qitali man yuqatilu al'amru biƙitali man yuqatilu Allah ya yi umarni a yaƙi wanda yake yaƙar mu ana ganewa menene laifi a cikin wannan wace ƙasa ce ake yaƙar ta ba ta ramawa guda ɗaya ka kawo min ita ai ba ta to dan Allah ya umarce mu mu yaƙi wanda ya yaƙe mu sai a ce mu 'yan ta'adda ne mu yaƙi wanda ya yaƙe mu babu ƙasar da ba ta da sojoji a duniya don me ta yi tanadin sojoji domin wanda ya yi mata ta'addanci ta kare kanta daga me daga ta'addanci na cikin gida da na waje ana ganewa ashe kaga kenan mu da muke yin abun akan lada da su da suke yi akan dole su nasu akan dole ne mu ko akan lada muke yi ko ba haka ba mu ibada ce don ba mu yi haka ba sai da Allah ya umarce mu kamar yadda za mu ji an yi lokacin da ake dagaran mana hanci ake neman mu da fada a cewa annabi a tashi a fadan nan man ya ce a'a ba a sa ni fada ba wa'azi aka tsaye da ni ran da aka sa ni fada to za a yi fadan to da aka ce ko a yi fadan je ka tambayi labarin ya kokan manzan Allah ana ganewa da dai aka ce to daga yau dai kam duk wanda ya taba ku ku taba shi to je ka ji yadda aka gari eh so da haka yake cewa al'amru bi kitali man yuqatilu umarni da Allah ya yi na a yaƙi wanda ya yaƙe mu ɗaya kenan ko wa bi qatlihi haythu wujida wanda yake yaƙar mu a kashe shi duk inda aka same shi Allah ya yarda da haka don haka mu ba yarda ka muke nema ba ko kai ka yarda ko baka yarda ba ba dai Allah ya yarda ba to ai magana ta kare domin yarda wa ake nema yadda Allah ana gane ba kar a ce a kar kama shi arrest him kai dai kai arrest him mu inda inda aka kama shi a kashe to yadda Allah ya faɗa haka za mu yi domin Allah muke jin maganar sa ba kai ba na biyu ayoyin za su karantar da mu annahyu anil itida'i Allah ya hana mu yin ta'addanci kal muslati wal gululi kamar musla musula shine daddatsa gawa ɓata gawa idan kana iya harbin mutum a ciki ya mutu ba buƙatar ka harbe shi a kai ka lalata gawarsa ba buƙatar haka ana ganewa ba buƙatar idan mutum ya riga ya mutu a zo a samu gawarsa a datsa hannu a datsa kafa a datsa kaza a datsa kaza a mai kaca-kaca wannan aikin kafirai ne idan aka yi yaƙi tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba idan ka duba gawar da musulmi suka kashe za ka ga gawa ce mai tsafta domin kisan da aka yi kisa ne mai tsafta ana ganewa saboda mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wa idza qataltum idan za ku kashe sai ce fa ahsinul qitlata ku kyautata kashewa ku yi kisa mai tsafta ashe kaga ko kisa ba a yadda mu yi irin yadda muka ga dama ba shine mala yace kal muslati kamar yadda aka kashe baffan annabi sallallahu alaihi wasallama hamza aka daddatsa gawansa aka caccake idansa aka daddatsa hancinsa aka lalata leɓansa aka fasa cikinsa aka buɗe ƙirjinsa aka yi wa gawarsa kaca-kaca har annabi yana hana safiya goggonsa. kar ta zo ta ga gawan domin hamza ɗin shaƙiƙinta ne kuma haka suke da hamza ɗin idan ta ga gawan hankalinta zai tashi sai annabi ya ce a yi mata dubara kar ta zo wajen ana ganewa shi kansa annabi duk da haƙurinsa ransa ya ɓaci ya ce sai na wa mutum talatin haka akan mutum da ya sai na mutum talatin Allah ta'ala ya sauke aya ya ce wa ya baka izini wa ya sa ka kai haka annabi ya ce wa sahabbai Allah ya ce a bari don haka a bari ana ganewa Allah ya ce a bari don haka aka bari wato wannan addini namu yana buƙatar 'yan talla waɗanda za su zo su tallata shi mafi yawan musulmi ma ba su san dalilin da ya sa Allah ya shar'anta jihadi ba don haka suna ba da bayani na kuskure musulmin ma ba su san me yasa Allah ya ce ayi yi jihadi ba wala Allah yanzu da wasu abubuwa suka fara faruwa ana ganin su a zahiri kila in an yi bayani mutane za su gani. yanzu boko haram sun kashe mata sun kashe yara sun kashe tsofaffi sun ƙona kasuwa sun ta da gari kaga wannan 'yan ta'adda ne yaƙar su shine jihadi kuna ganewa a cewa zai ba da sunansa za a je yaƙar 'yan ta'addan boko haram sai ka ce ni ne zan ba da sunana saboda Allah da waɗannan bandit sun kashe mata sun kashe yara sun kashe tsoffi sun ƙona gari sun tada gari babu gaira babu dalili waɗannan su ne 'yan ta'adda domin su ne Allah ya shar'anta jihadi da wanda zai sa ƙafa ya ƙetaro ƙasa yanzu kamar ipop misali yan abin nan yan ƙungiyar abin nan wa suke inyamurai kaga 'yan ta'adda ne cikakkun 'yan ta'adda waɗanda suke kashe mutane sunan ba su da suna in dai yan bandit yan ta'adda ne ipob ma yan ta'adda ne yan oduduwa ma yan ta'adda ne duk waɗanda za su ga bayin Allah su kashe su ba dalili da ake kiran aikin su shine al-i'tida ka san idan musulmi ne yayi kisa sai a ce musu me terrorist ko ba haka ba idan kuma su aka kashe sai a ce gunman ko gunman. ba haka ake faɗa ba kaga tun a wajen ta'arifin tun da ba jaridar mu bace take ba da wannan definition din kaga akwai akwai akwai zalunci ciki mutumin da ya shiga masallaci ya kashe kusan mutum hamsin a wata kasa ta turawa ai kaga ba a rubuta terrorist ba gunmen ake rubutawa me yasa me yasa ake kiran wannan dan ta'adda ya kashe mutum ɗaya ko biyu an ce mishi terrorist mu mun yadda terrorist din ne tunda yayi yayi terrorism ana ganewa mun yadda dan ta'adda ne amma shi wanda ya shiga masallaci ya kashe kusan mutum hamsin me sunansa ɗan ta'adda yan ta'addan ipop yan ta'addan oduduwa da yan ta'addan bandit da yan ta'addan boko haram dukkansu yan ta'adda ne duk wanda zai zo ya tadda mutane ya tada hankalinsu ya kashe su ya kwashe dukiyarsu ya kashe mata ya kashe yara a musulunci sunansa ɗan ta'adda da haka ba mu bukatar wani ya ba mu kafin mu faɗa a'a yan ta'adda ne ana gane wannan ko jiya jiya sun kashe mutane yan ipop din nan kuma suna kashe sojoji suna kashe yan sanda ana ganewa babu wanda ba su kashe don haka yan ta'adda ne to amma da yake akwai kin Allah cikin al'amarin sai ana kiransu da wasu sunaye amma yan ta'adda ne duk wanda zai kashe mutane shi yasa Allah ya ce inna Allah la yuhibbul mu'tadina Allah baya so baya kaunar yan ta'adda to a wannan aya za mu fahimci Allah ya hana mu ta'addanci wal muthla da kisan gilla wal gululi da satar dukiyar ganima wa shirku ashaddu min al sannan a zo a sa muku shirka ku kama bautar gunki a zo a yada muku bautar ruwa ko bautar duwatsu kuna ganewa ko bautar ƙasa ko bautar wani Allah a ƙaga maku shi a garinku to shi ya fi sharri shi ya fi tsanani akan a kashe ku gara a kashe ku a sa makami a kashe ku da a zo muku da shirka garin ku ta tasiri an gane wannan shi ma wannan gefensa daban abinda za mu koya cikin ayan wa hurmatul qitali fil haram a wannan ayoyi za mu fahimci haramcin yaki cikin haramin Allah harami wanda yake makka akalla ne za ce daga daga ɗakin ka'aba kamar ka ce 15 kilometers to 20 kilometers a ka gado kana cikin hududul haram ana gane wannan an san ko akwai wanda ya rike iya nisan ba amma dan abin da yake gani zai iya kai kamar 15 kilometers zuwa 20 kilometers daga cikin ɗakin ka'aba zuwa hududul haram iya inda harami yake to duk wannan wurin ko da faɗa ya haɗa ka da mutum ko ya kashe mahaifinka in ka gan shi a wurin ba za ka faɗa da shi ba ba wai don bai cancanta kai fada da shi ba a'a domin Allah ya hana a mai fada a wurin ko da kana da gaskiya fada a wurin ne Allah ya hana idan an je waje can a karata amma nan Allah ya hana kamar mutum ya tsaya a gidansa ya ce kar wanda ya mun tashin hankali a gida a yana da iko to bare Allah da yake da duniyar gaba ɗaya ya ce iya hududul haram na hana yaki to a wannan aya za mu fahimci haramcin yaki da kuma dalilinsa wa jawazi daf Isra'il da kuma halaccin tunkuɗe 'yan ta'adda mai ta'addanci a tunkuɗe shi ma'ana a yaƙe shi don a tunkuɗe ɓannasa ana fahimta wannan duk wanda zai ta'addanci kamar misali irin so na misali irin su ipop irin su 'yan ƙungiyar naija delta irin su bandit irin su boko haram idan aka yi zama da shi aka ba shi kuɗi to ka buɗe mai kofa ya ci gaba ana ganewa gobe sai wasu masu bullo da kungiya su ma a zama da su a basu kuɗi a ce an yi sulhu sai wasu su bullo da wata kungiya sai a zama da su a ka'idan musulunci ba a zama da irin waɗannan fatattaka su ake yi ta gaske sai an yi musu ligiligi idan sun nemi sulhu bayan sun yi ligi-ligi to dama almuntasiru ya da shuruɗahu wanda ya nasara shi yake kawo sharuɗa kana so a yi sulhu eh to ga sharuɗa ka yadda ya ce ya yadda sai a yi ko ba haka ba lokacin da aka yi biyafara da aka yi nasara a kansu ba nan ba ne aka kafa musu sharuɗa ko su suka kafa sharuɗa nan ne aka kafa musu kenan almuntasiru wanda ya samu nasara ya samu victory kenan ko ya furidu shuruɗahu shi yake kafa sharuɗan da za a bi sulhun ya tafi akai shi ke faɗan yadda za a yi kuma dole a yi haka in ba haka ba a ci gaba da faɗa kaga dole dai a yi me dole a dawo a saurare shi to 'yan ta'adda faɗa ake da su jama'a a yi musu ligiligi ana gane wannan a yi musu ligiligi don haka ya zama wajibi a matsayinka na ɗan kishin ƙasa ka ba da wasu daga cikin 'ya'yanka a soja ka ba da wasu a 'yan sanda ka ba da wasu a customs ka ba da wasu a immigration ka ba da 'ya'ya ko ina su ba addini gudunmuwa kuma su ba al'umma gudunmuwa tunda ita dai wannan gwamnatin kai tsaye idan ka ce gwamnati ce ta kafirai to duk 'ya'yanmu da suke ciki da jikokinmu da 'yan uwanmu da kannanmu me matsayinsu su ma kafiran ne sojojin nan fada ake cewa kaza kaza a kansu wanda 'yan boko haram ke ta fada a kai kannanmu ne yayyanmu ne ko ba haka ba daga cikinmu suka fita suka shiga soja daga cikinmu suka fita suka je suka shiga aikin soja shi shikenan dan mutum ya shiga soja ya zama ba dan uwanka ba ya zama abokin gabanka dan me yasa ya shiga soja saboda in wani abu ya taso na hadari ya tsaya ya kare gari ina ce shine dalili to ya kuma rana ɗaya zai koma wani abu daban ashe kaga fahimtar 'yan boko haram ta saba wa musulunci gaba ɗaya su dai ba karatu gare su ba ba su da karatu sannan ba su da hankali kuma ba su da hangen nesa kuma ba su da dattijai a cikinsu wanda za su ce musu wannan abin da kuke ba daidai ba ne ana ganewa wannan abin da kuke ba haka yake ba idan ka kalli videos wasu clips haka na 'yan boko haram wanda suke zuwa wai wani mutum ya tona asirin su wane ne a aje mutum gaban yara da mata a sa bindiga tush a harbe shi ya mutu wai wannan shine shari'ar Allah kaga wannan zalunci ne wa zai ga wannan ya shiga musulunci da wani video na wasu suma irin yan jihadis din nan wai wani mutum ya bar musulunci yanzu ya sa wuka yanka wuyansa don Allah haka ake yi kai a matsayi nawa ko da alkali a kotu ya yanke wa mutum hukunci a yanke masa hannu hukuncin zai yanke ya ba da shi rubuce zuwa ga hakimi ko wali gwamna kenan idan gwamna ya ce to a bar hukuncin shi kenan ko sai rana kaza shi kenan in ya ce a zartar a zartar kenan alkali ba ya da ikon zartar da hukunci sai dai hakimi ko wali muna gane wannan ai mu fa ba ƙauyawa bane muna tafiya ne akan tsari kuma ba tura suka kawo mana civilization ba mu muka kawo duniya wayewa jama'a muna gane wannan mu muka zo wa duniya da wayewa kuma mu to abinda ake ce ana tsoron mu iya in ji ɗiyan mayya ta ce ana tsoron mu iya ana fahimta shine musuluncin nan mun ce gashi idan mutum yana da shakka a kai ko yana da tambaya a kai mu ya zauna da mu ya nuna mana inda yake da shakka a kai ko ya nuna mana inda yake buƙatar bayani ko ba haka ba amma yaƙi ake so a yi da abin amma inda bayani ake nema ai ga mu ba mu gudu ba idan ana so a yi maganar musulunci in dai akwai adalci maimakon ni a yi magana da ni ko a yi magana da alaramma da wannan muke sallah tare ya za ka je ka yi magana da shakau haka ba adalci shakau ba wakilin musulmai ba ne. duk mutumin da ya auna shakau da irin su alka'ida wa yake su usama bin laden ya auna su a matsayin su ne musulmai bai mana adalci ba dan ba sa wakiltar mu kuma ba da yawun mu suke ba kuma mu muna da tsarin jihadi da babin jihadi da ilimin jihadi amma ba irin nasu ba kuna gane ba? in fa jihadi ya tashi yi zamu yi mu jihadi a wurin mu ma har akan mata in ya kama kamar yadda mai muktasar ya faɗa idan aka kawo muku hari garinku aljihadu wajibun walau alal mar'ati a nan jihadi ya zama dole akan kowa babba da karami kowa ya ɗauko makami a kare kai ya ce walau alal mar'ati hada kan diya mace ma ta ɗauko taɓarya a buga to ma ce ba san jihadi ba ma ce ba ma jihadi mai littafin risala abu zaid alƙairawa ne allah ya ji kansa ya yi babin jihadi mai muktasar ya yi babin jihadi mai askari ya yi babin jihadi ba littafin musulunci da babu babin jihadi alƙur'ani ya yi maganan jihadi sunna ta yi maganan jihadi mu musulmai 'yan jihadi ne amma ba tare muke da su usama bin ladin ba da su shakau kuna ganewa mu muna muna karkashin sarkin musulmi ne yau ko da faɗan za a yi da mu to muna buƙatar sarkin musulmi ya ɗaura ɗamara ko ko ya samu kwamanda ya ɗaura mai ɗamara ya ce to a tafi yakin nan da umarni na to nan ne idan ka mutu ka yi shahada amma in baka karkashin sarkin musulmi to yanzu karkashin wa kake duk wanda ya yaƙi ba karkashin kwamanda ba ba karkashin sarkin musulminsa ba jagoransa ba aka kashe shi a yaƙi annabi ya ce mata mitatal jahiliya ya yi mutuwar banza mutuwar jahiliya ana ganewa ya mutu a wofi yawa duk wanda ya ce magana jihadi yake ya zo a yi ta kawai mutane su zo suna musulunci karya suna wa musulunci kage to ba haka musulunci yake ba an umarce mu wato an haramta mana yaƙi cikin harami sannan an ba da dama ana iya yaƙi don kare kai daga ta'addanci sannan a wannan ayoyi za mu fahimci al'amuru bilkitali an umarce mu mu ta yaƙi ba ƙaƙƙautawa hatta la ta kuna fitina ta yadda fitina ba za ta yaɗo a garinmu ba fitina anan shine shirka da saban Allah dalilin da yasa muke yaƙi dan a hana masu saban Allah ana ganewa a hana masu saban Allah waɗannan mutanen da ke zuwa bandit a zo a kama mutum a gidansa a wulakanta shi a kwace dukiyarsa a fito da matarsa ko yarsa a ce shi ya zo ya buɗe mata kafa a yi lalata da ita ana ganewa ai kaga da aka yi karo da wani jarumi wani matashi daren da ya aure aka kawo masa amarya a daren waɗannan matsiyata saka bullo sai ga su a garin kaddara ta ubangiji sai ga su a gidan a amarya ce to shikenan sai suka zo kowa yana so sai ya lalata da ita wannan mai mata yaro matashi ya ce a'a ba zai yiwu ba sai dai idan ya mutu to ko haka aka yi sai dai bayan ya mutu to kaga namiji kenan irin waɗannan su ne Allah ya kira rijalu in ka ji Allah yana magana rijalu mazaje to da waɗannan yake idan ka je yana zukuru to yan jima'i kenan an gane ai mutumin da can ne kawai yake da ƙarfi mutuwa da mutunci ya fi rayuwa bisa kaskanci mu akan haka alkur'ani ya ɗora mu ai kaga ba zuwa ya tare su ba su suka same shi kuma ko da ba a yi haka ba ran nan ba zai kwana ba kwanan shi ya gane ana ganewa inda kwanan shi bai kare ba sai dai a ji mai rauni amma ba zai mutu ba domin Allah ta'ala ce wa ma kana li nafsin an ta muta illa bi idhnillah eh, Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ma kana li nafsin an ta muta illa bi idhnillah duk yadda za a juya in dai rai lokacin ta bai yi ba ba za ta mutu ba sai da yadda Allah ana ganewa don haka mutum na iya fadowa a jirgin sama a ce maka ya yi sababin ba shi ya yi sababin ba Allah ne ya yi sababin da shi ba shi Allah ne ya ƙetare da shi domin wa ma kana da nafsin kuma a lokacin da wancan ya fado a jirgi bai mutu ba wani yana kwance a gida shi ya mutu ba ciwon kai ba na kafa saboda Allah yana buƙatar wannan ya kawo ransa muna gane wannan tun muna da tarihin albara'u dan malik wanda aka jefa shi cikin sojoji sama da dubu arba'in dan ya bude kofa aka cilla cilla ce ku cilla cilla ku ku jefa ni ciki ko dai in samu dama in bude kofan nan ko kuma in yi shahada amma dole ana bukatar wanda zai sai da rai shine dan na bakin wake na farko da aka jefa shi tun yana sama bai fado kasa ba kwari da baka ake harbin sa ake yi harbi ake har ya fado kasa shi ma bai duro kasa ba kafin ya dira kasa ya fara filla kawuna duk da harba-harban da aka mai shi ma yana fiffilla kawuna haka aka yi ta ɗauki ba daɗi ya sara a sare shi ya soka a soke shi nan ya kashe adadi mai yawa na arna bayan ya gama kashe su kuma sai da ya buɗe kofa aka shiga kuma aka ci yakin kuma aka zo aka samai jikinsa akwai sara da suka sama da guda tamanin aka ɗauke shi aka kai shi wurin magani bayan watanni ya warke kuma ya ci gaba da komawa yaki. wa ma kana li nafsin an muta illa bi sai Allah ya yi jama'a muna ganewa waɗannan 'yan bandit a daina jin tsoronsu wallahi jama'a inda za a tinkare su wallahi za a yi maganin su ɗan ta'adda ba ya da wani magani face a fuskanci shi bahaushe ya ce makashin maza maza kan kashe shi amma a ƙyale su su zo su yi wulakanci su wa mata fyaɗe wasu irin mutane ne mu yadda ka san kajin turawa eh mutane su koma kamar kajin turawa ba daidai ba ne a kyale su zo su kashe mutum arba'in kuma su fita su duka lami lafiya kai ya kamata a yi tunani eh su kuma gwamnati Allah ya sa su rika yin gaskiya mafi yawa mafi yawa gwamnoni yakdibun suna karya wannan baya cikin ajandarsu ina ne kuɗi zai fita a ba da kwangila shine matsalarsu rayukan jama'a ba matsalarsu ba matsalarsu ina gaya maka wannan Allah ya sauwaƙe abul aliya yake cewa faɗin Allah ta'ala wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku yaƙe su haka ne ko saboda Allah wanda suke yaƙan ku domin haka hadhihi awwalu ayatin nazalat fil qital bil madina to dai ita wannan aya ita ce farkon aya da Allah ya saukar ayar yaƙi a nan garin Madina falamma nazalat bayan saukar wannan aya kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yuqatilu man man qatalahu to daga nan daga nan da Allah ya saukar da ayan nan annabi yana yakar waɗanda suka yaƙe shi ana ganewa wa yakuffu amman kaffa anhu annabi yana kyala wanda bai yaƙe shi ba wanda ya yaƙe shi shi ma sai ya yaƙe shi wanda bai yaƙe shi ba shi annabi sai ya kyale shi haka yake yi babban malami a sheikh muhammadu amin ibnu muhammadu Muktar mukhtar shankiti rahmatullahi alaihi a cikin littafinsa adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an da ya zo fassara wannan aya yake cewa wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum yace wannan aya fihi thalathatu awjuhin lil ulama'i malamai sun kawo fassara kamar guda uku akwai fiska uku ta fassara wannan aya al'awwal fiska ta farko almuradu abinda ake nufi bil ladina yuqatilunakum ai min sha'nihim min sha'nihimul suka mai da yaƙi wato suka mai da shine himmarsu ko manufarsu wanda aikinsu ne yaƙar haka kawai kuna zaune su kawo muku hari ana ganewa waɗannan su Allah yake nufi waɗanda kuna zaune yanzu don Allah me bambancin kafirai da waɗannan bandit me bambanci idan kafarai sun zo kashe ka za su bandit ma mai za su to menene bambanci Allah ta'ala wato yake cewa a ƙarƙashin wannan magana ta Allah ta'ala ana nufin wayanda suke yaƙarku wato sun mai da yaƙarku kamar shi ne wato ajanda su ai duna gairihim amma kakku yaƙi wasu kenan ayar ta taƙaita akan yaƙar waɗanda suka yaƙe mu ana ganewa Maganar yakin nan jama'a musamman matasa ina so ku fahimce ta da kyau saboda galiban ku ke zuwa a yaudara mutum ya nuna ma aljanna kusa shortcut din shiga aljanna inda ma da gaske ne to mafi yawa ba da gaske bane mutum zai nuna ma yanzu za ka aljanna kawai aljanna za ka kawai ga bindiga je ka harba mutane ko ga bom je ka kashe mutane kawai sai ka tafi aljanna ba haka bane ƙarya yake ana ganewa ba gaskiya bane a nan abinda Allah ta'ala yake bayani dangane da fahimtar wasu malamai wato ku yaƙi waɗanda suke yaƙan ku duna gairihin banda wasunsu kenan wanda bai yaƙe ku ba ba ruwanku da shi ana ganewa kamar suwa kan nisa'i wasu biyani wa shiyuki ko walfaniya kamar misali mata da yara da dattijai wanda suka tsufa kuna ganewa ko da yaƙi ake ya za ka kashe tsoho ya za ka kashe yaro ya za ka kashe mace ana ganewa duk wannan ba a yi wa sabu sawami'i ko da ana yaƙi da kafirai ba a kashe ma'abota bukka ma'abota nan masu bukkokin ibada irin fada-fada ko yaƙi ake ba a kashe fada eh, ana ganewa ko za a gani fada cikin shi zaune ke na ibada ko to wannan ba a kashe shi sai dai a shi kariya ka ji wani abu na musulunci ba a kashe shi sai dai a bashi mai a bashi kariya a mutunta shi ana kashe soja ne wanda ya fito fagen yaƙi wannan fahimtar malamai na farko ku yaƙi waɗanda suka yaƙe ku banda wanda ba su yaƙe ku ba bi ma'ana in kun yaƙe su kar ku kashe 'ya'yansu kar ku kashe matansu kar ku kashe dattijansu ana ganewa kar ku kashe malamansu na addini sai magana ta biyu annaha mansukhatun bi ayat cewa wannan aya an share ta da ayat takobi wanda take nuni a yaƙi da kafirai babu kama hannun yaro domin daga baya an saukar da ayoyi da suka nuna yaƙi kawai babu kama hannun yaro to waɗannan ayoyin sun shafa wannan a faɗar wasu malamai ana ganewa so don haka a yi ta yaƙi da kowaye ma a yaƙi da shi babu kama hannun yaro wannan fahimtar wasu malamai sai fahimta ta uku almuradu bil ayati abinda ake nufi da wannan aya in ji wasu malamai suka ce tahayyujul muslimina wa tahriduhum ala qitalil kufari ita wannan aya zaburar da musulmi ne da ainihin tunzura musulmi wajen yaƙar kafirai ana ganewa domin idan ba a tunzura ba to ba za a iya yaƙi ba shi yasa kowace rundunar soja tana da wasu kalamai na tunzura mutane na zaburar da mutane ana ganewa kamar da in za a yaƙi a ita kirari na dan wane mahaifinka kaza ai haka ake yi sai ka ga mutum yana tsima yana tsima sai ya fada fagen yaƙi to wannan akwai ayoyin qur'ani akwai hadisai na zaburar da mutane akan me akan yaƙi to ita wannan aya tana daga cikin ayoyin da ake zaburar da musulmi akan yaƙar kafire ka annahu yaqulu lahum kamar dai a ayar Allah yana ce wa su musulmi ha'ula'i alladhina amartukum biqitalihim waɗannan da na umarce ku yaƙe su kum kusumukum wa da'ukum su ne abokan faɗanku kuma su ne maƙiyanku allazina yuqatilunakum waɗanda suke yaƙanku kuna ganewa waɗanda suke yaƙanku ɗin nan su ne abokan faɗanku da na umarce ku ku yaƙe su ai an gane magana masu yaƙan nan naku su ne abokan faɗan wato faɗanku da na umarce ku ku yaƙe su malam ya ce wa azharuha al'awwal magana mafi daidai ita ce ta farko an umarci annabi ya yaƙi waɗanda suke yaƙasa banda wanda ba su yaƙe shi ba ana ganewa shine bayyanannen magana eh wa alal qawli thalith amma ita ma magana ta uku nan tana da muhimmanci fal ma'ana yubayyinuhu wa yashhadu lahu qawluhu ta'ala domin ita ma wannan magana ta uku to tana da ainihin ƙarfi daga cikin alƙur'ani domin suratu tauba aya ta talatin Allah ta'ala ya ce wa qatilul mushrikina kafatan wa sai eh, ya ce Allah ta'ala ya ce wa qatilul mushrikina kafatan gaba ku musulmi ku haɗa kai ku yaƙi mushrikai yaƙi na gaba ɗaya kama yuqatilunakum kafatan kamar yadda suke yaƙa ku a dunkule ana gane ba kafirai in suka tashi mu a dunkule suke ba sa bambancewa tsakanin juna suna yaƙar mu ne a dunkule to mu ma mu dunkule mu yaƙe su wannan umarni ne na Allah ku sani kuma Allah yana tare da masu jin tsoronsa waɗanda suke bin umarninsa wannan shine zantuttuka guda uku da Imam shankiti ya kawo a cikin littafin sa ul bayan to a ciki ya kawo ya yi hujja da wani littafi da ake ce ma daf'u ihamil ittirabi an ayatil kitabi ana ganewa ko wanda ya kafa hujja da shi a ciki yake cewa faɗin Allah ta'ala wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la atadu? inna Allah la yuhibbul Ya yace hadhihi al-ayatu tadullu bi ha? ala annahum lam Umaru, bi qitalil kufari ana ganewa illa idza qatal duk wanda ya karanta wannan aya abinda zai zo masa a rai shine ayat tana nuni akan cewa ba a umarci sahabbai da su yaƙi kafirai ba sai idan sun yaƙe su ana gane ba duk wanda ya ɗauki wannan aya to ba a umarci musulmi da su yaƙi kafirai ba sai idan kafirai sun yaƙe su wannan shi ne abin da zai fahimta ya ce wa kada ja'at ayatun ukar sai dai wasu ayoyin daban sun zo ba wannan ba ta dullu ala wujubi kitalil kuffari mutlaqan ana ganewa wasu ayoyin daban sun nuna wajabci dole ne ma a yaƙi kafirai kai tsaye wannan babu gudu babu ja da baya sawa'un qatalu amlam wato aula sun yaƙe mu ko ba su yaƙe mu ba mu dole mu yaƙe su ana ganewa dalilin da ke kawo yaƙi tsakanin mu shine Allah ya ce wa annabi Muhammad wa ma arsalnaka illa kafatan linnas Allah ta'ala ya ce wa manzansa annabi Muhammad ba mu aika ka ba face mai wa'azi illa ka fatan linnasi face zuwa ga mutanen duniya gaba daya ba larabawa kadai ba ba ƙurayshawa kadai ba ka fatan linnasi bashiran wa nadira kana mai bushara kana mai gargadi ashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama annabi ne na duniya gaba daya ana gane wannan idan ya tsaya cikin larabawa kadai ya yi wa'azi shin ya cika umarnin da Allah ya bashi a'a kenan dole a gangaro kanmu mu da ba larabawan ba ana gane wannan a lokacin da musulmi suka tashi za su shiga wani gari su yi wa'azi idan aka kyale su suka yi wa'azi wanda ya musulunta ya musulunta wanda bai musulunta ba kenan, to wannan babu faɗa tsakaninmu da su idan aka ce ba za mu shiga garin mu yi wa'azi ba ba za a isar da saƙon Allah ba sai mu ce a'a saƙon Allah dole ne a bari ya isa zuwa ga bayan Allah ana ganewa ai to da haka har ta kai mu ga yaƙi tsakani to kun ji dalili kaga su lokacin da suka zo aikin mishan akwai wanda ya hana su ba a hana su ba to da haka mu ma in mun zo da namu mishan din sai a gyale mu yi ana ganewa ai wannan shine ɗaya daga cikin dalilan da ke haɗa mu faɗa idan baka san wannan baka sani kuma ƙa'idar tana nan ƙasa ta Allah ce kuma Allah ya yi umarnin a bauta mai shi kaɗai kar a haɗa shi da wani mutane kuma suna bautar wani Allah to suna buƙatar a karantar da su a fahimtar da su girman Allah ɗin nan to babu wanda zai ce ba za a karantar da bayin Allah ba addinin Allah ba zai yi ba dole a karantar da bayin Allah a karantar da su addinin Allah a nuna musu kuma menene addini to don haka wannan kenan to shi ne yake cewa ayoyin da suka zo suka ce a yaƙi kafirai ba ƙaƙƙautawa akan wancan dalili ne da na kawo ina ganin mun gane ai akan wancan dalilin ne da na kawo kamar misali faɗin Allah ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun Allah ta'ala ya ce ku yi ta yaƙa kafirai ta yadda ba za su samu dama su tsaye da fitina a bayan ƙasa ba ba za su tsaye da kafirci ba ba za su tsaye da shirka ba ba za su gina gidajen zina ba ba za su gina gidajen giya ba ba za su gina gidaje na caca ba duk wanda ya bari aka yi gidan giya a garinsa aka yi gidan zina wata ran da yasa za a yi wata ran ɗansa ne zai yi ana gane ba wata rana giyar yana gani yana sha yanzu kamar nan da aka ce kowa yana da yanci yanzu haka kamar yau lahadi wallahi ka iya yin minti talatin baka je gidanka ba mu dai haka muke saboda gidajen giya da fakin fakin da aka yi akan hanya wani ma idan ya bugu sai ya zo gitta mota haka hanya da daddare ga suna ta shiga suna shawo giyan nan su dawo su ta karo da mota gidajen giya a layi ɗaya sai ka tadda gidan giya fa hamsin ba abin da ake ciniki irin giya da gidajen fasikanci yara ƙanana 'yan shekara 18 20 25 wai su ne karuwai kaga wannan barna ana nan in ba Allah ya tsare mu ba sai mu su fada ciki ana ganewa don haka haɗa mu ƙasa ɗaya da waɗancan mutanen da aka yi ba ƙaramin cutar mu aka yi bai dace a haɗa mu ƙasa ɗaya ba mu ba 'yan iska ba ne muna da addini muna da tsari bai yiwa a haɗa mu da mutanen da mama karuwanci baba karuwanci ya karuwanci bai yiwa ba haka muke ba wanda suna ganin karuwanci ma ado ne su a irin al'adunsu a irin tsare-tsarensu mu ko ba a ce maka wannan karuwa ce to yan uwanta ma ba su so a jingina ta gare su ko ba haka ba idan ka ji an ce wurin caca sai dandali da wurin yan iska amma wurin mutanen kirki ba a yin caca ana gane ma an san cewa nan gida ne gidan karuwai nan ne za a yi caca nan za a sha giya nan ne lalatattu suke amma masu hankali da mutunci ba sa zuwa wajen to amma yau a wayi gari bayan gidanka wani ya zo ya sai makwabcin gidanka ya siya ya yi hotel duk ba haka muke zama da su daga hotel kana hango cikin mu? saboda an ce kowa yana da yanci wai wannan shine yanci ba su san cewa karya ake musu ba wannan ba yanci ba ne hauka ne babu wanda ya baka yanci kai amfani da yanci ka takura wa wani wannan ba yanci ba ne ana ganewa ba yanci ba ne shi yasa Allah ya ce ku yaƙe su ta yadda za ku tabbatar kun tuge fitina daga bayan ƙasa fitina a nan shine shirka bautar wani Allah kafirci iri-iri ana ganewa ko lalata iri-iri ku tabbatar kun tuge shi wa ya kuna dinu lillah ya zama addini Allah kada ake mawa to wannan ɗaya ne daga cikin dalilin da ya sa muke yaki dan mutum ya ce ba za a bi Allah ba muka ce a daina barna ya ce ba za a bari ba to eh, dole ya tilasta mana yaki sai a yi faɗa shikenan to kaji daga ciki Allah ta'ala ya ce faizan salaka al-ashhurul hurum sai ce sai ya ce وقعوا له jazakallahu khairan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce watannin nan guda hudu da na hana ku yaƙi a ciki to tun da arna sun takale ku fa idan salakal ashhurul hurum idan waɗannan watanni suka wuce faqatulul mushrikina haythu wajadtumuhum ku kashe mushrikai a duk inda kuka same su ana ma. Allah ya ba ku izini ku rama wa khudhuhum ku kakkame su ku mai da su bayi wasu ruhu ku tsare su ku sa su a bursunanku wa qa'udu lahum kulla marsad ku tsaya musu a duk wata wato a duk wata kusurwa duk wata kusurwa da kuka sani za su biyo ku tare wannan kusurwar ku haɗu da su ku yi musu ba daɗi kaga wannan ma Allah ya ba mu dama mu yi mai mu kare kanmu wannan aya ce ita ma cikin suratul tauba aya ta biyar Allah ta'ala yake faɗa cewa kullil mukallifina mukallif mukallafina afwan min al-a'rabi kullil mukallafina min al-a'rabi satud'una ila qaumin uli ba'sin shadidin tuqatilunahum eh tuqatilunahum aw yuslimun Allah tabaraka wa ta'ala yace mutanen nan na ƙauye lokacin da annabi zai je yaƙi larabawan ƙauye munafukai sai suka ɓoye don kar a kashe su suka ƙi zuwa da aka je yaƙi aka samo ganima dama Allah ya ce kuna zuwa da kuɗi za su taso suna so a raba da su to haka ko aka yi sai kwaɗayinsu ya tashi sai suka zo su ma suna so a raba da su to sai Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kullil mukallafina min al-arab ka gaya wa larabawan nan da suka ɓoye suka ƙi zuwa yaƙi satu da auna ila ƙaumin uli basin ku bari nan gaba za a gayyace ku yaƙar wasu mutane masu ƙarfi uli basin shadidin masu ƙarfi mai tsanani tuqatilunahum aw yuslimuna ku yaƙe su ko su musulunta ana ganewa ai ba kuna son ganima ba to ko wacce zomo ya ci gudu ko ba haka ba to ku bari za a gayyace ku aiki idan kun yi aiki aka samo gani masu a raba da ku amma kun ɓoye cikin matanku da 'ya'yanku an samo dukiya ku ce a raba da ku ina zai yiwu ka gaya musu nan gaba za a kira su zo su je a yi aiki kaga larabawan ƙauye kai ko yanzu wanda yake ƙauye to sun fi wa addini kafa angulu ƙwarai kuwa ƙwarai Allah ta'ala ya ce waɗanda to shi sannan ya suke wa ajidaru eh, Allah ta'ala ce al'arabu a shaddu kufuran wani faƙan larabawan kawai su suka fi tsananin kafurci da ainihin tsananin munafunci iya munafunci da kutun gwila Allah ya ce sai larabawan kawai ashaddu kufran wa nifaqan Allah ya ce wa ajdaru Allah ya alamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi su ne suka fi cancanta su jahilci abin da Allah ya saukar kaga ƙauye idan ba a karantarwa a kauye ba a zuwa wa'azin kauye wallahi malam yadda ka san muna zuba ruwa ne a bayan ƙwarya dole mu tashi tsaye a shiga ƙauyuka ya aiki duk fitintunu daga nan suke zuwa shirka tsafe-tsafe to ko yanzu a ƙauye ƙauyuka malam har yanzu in ka je za ka ga addini da yana da rauni addini ba duk abin da ba ka tsammani an fi yin shi a ƙauye na saɓo kana wa mutum kallon biri yana ma kallon ayaba ana gane ba kana mar kallon biri yana ma kallon ayaba kana kallon sa ba ƙauye yana kallon kawawa ƙwarai kuwa ko noma za ka yi ka ɗau kuɗinka ka ba ba ƙauye ka ce ku haɗa ku yi noma ya tsara gona ku yi noma sai wannan ya tambayi wannan ce wawanka nawa a birni wawa mai turo ma kuɗi wawanka nawa ana ganewa noman da ba za a yi ba kenan ba duka ba ne amma mafi yawa haka suke yalla nadir sai yan kaɗan wa nadiru la yuqas haka malaman usulu suka ce an nadiru la yuqas mafi yawa Allah shiryatar da mu to waɗannan ayoyi gaba ɗaya suna nuna cewa Allah ya ce a yaƙi kafirai kai tsaye babu wani ƙaidi ana ganewa ba wani ƙaidi to ga wata aya an cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da musulmi ku yaƙi wanda ya yaƙe ku haka ne ko ita ce wadda muke kanta yanzu sai kuma ga wasu ayoyi suna nuna a yaƙi kafirai ko sun yaƙe mu ko ba su yaƙe mu ba mu yaƙe su to menene amsa akan wannan akwai amsoshi kamar guda biyu zuwa uku na farko shine mafi kyawo kuma shine fi kusa da daidai annal murada bi kaulihi abinda ake nufi da faɗin Allah cikin waccan aya wato waqatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum allazina yuqatilunakum ai wannan tahayyijul muslimina ne zaburar da musulmi ne wa tahriduhum da ainihin kwadaitar da su ala qitalil kuffari a wajen yaƙar kafirai ita wannan aya aikinta shine kwadaitar da musulmi akan yaƙar kafirai wa khairu ma yufassaru bihi alquran alquran mafi alkhairin abinda za a fassara qur'ani da shi shine me shine alqur'ani to tunda alqur'ani yazo yana fassara abinda ake nufi a can to dole a dauki aya alqur'ani a fassara alqur'ani da shi na biyu wasu malamai suka ce ayar ma ai an shafe ta saboda Allah ya ce faqatulul mushrikina haythu wajadtumuhum duk inda kuka haɗu da mushrikai kawai ku datse su ko kashe su ana ganewa to wannan aya kuma aya qur'ani ce to wannan aya ta shafe wancan magana ta uku malamai suka ce annal ayata muhkama wannan aya ai bayyananna ce bayanin ta a fili yake wa anna ma'anaha abinda aya take nufi qatilul ladhina yuqatilunakum ku yaƙi waɗanda suke yaƙanku ai min sha'anihim an yi yuqatilukum wanda sun mai da aikinsu shine yaƙakku ku yaƙi waɗanda suka mai da aikinsu yaƙakku idan aka ce yaƙarku jama'a ba ana nufin sai da makami ba waɗanda suke yaƙakku yaƙi na ƙwaƙwalwa waɗanda suke amfani da ƙwaƙwalansu suna turo muku abubuwan da addininku zai lalace waɗannan yaƙakku suke kwanan nan muna zaune lafiya turawan faransa da turawan ingila da turawan abin nan baƙaƙen turawa suka zo suka yi mana tashar arewa 24 arewa 24 tasha ce da ake nuna kowace irin fitsara arewa 24 tasha ce da ake nuna kowace irin fitsara da harshen hausa saboda harshen hausa harshe ne wanda masu magana da shi kaso 98 musulmi ne kuna gani masu magana da harshen hausa kaso 98 duk musulmi ne dan baka ce kaso 100 ba 98 duk musulmi ne harshen hausa idan baka sani ba a cikin yare dubu bakwai da 'yan kai a duniya harshen hausa shine harshe na goma sha ɗaya duk duniya harshe na goma sha ɗaya duk duniya ba ƙaramin harshe ba ne da ka cire yare goma to na goma sha ɗaya hausa ne a duniya gaba ɗaya a afirka hausa ita ce yare na biyu duk da suna da shakka cewa swahili bai fi hausa yaduwa ba amma suna ganin swahili ne na ɗaya hausa shine na biyu to ko da hausa ita ce ta biyun ma idan aka ce yankin afirka gaba ɗaya hausa ta ɗara larabci masu magana da hausa sun fi masu magana da larabci da sauran yaruka yawa ashe hausa tana da mahimmanci shi yasa aka zo aka ɗauko tasha ta tsantsagwaron koyar da kafirci arewa 24 kafirci ake koyarwa bi ma'anar kalima kuna ganewa tsantsan kafirci idan baka sani ba ka je ka zauna za ka ga ana yin ana yin abu da hausa ga wani ya je wajen boka ya samu nasara ana koyar da shirka ana ganewa ai ga wani addini da wani addini sun zauna tare wannan ya addini wannan ya wannan abubuwa na turawa da suke gwada ba bambancin addini kuna ganewa a arewa 24 ana tantance wannan da hausa duk wanda ya yadda ba bambancin addini daga ran ya zama kafiri idan ka yadda a zuciyarka cewa da musulunci da kiristanci ba bambanci to ka zama kafiri dole ka yadda kiristanci kafirci ne hada Allah ne da wani domin sun yadda cewa annabi isa ɗani na Allah mu kuma Allah ya ce lam yalid wa lam yulad kafirce ma wannan aya kafirci ne sun yadda cewa Allah ta'ala an haife shi ne cikin jini mu kuma Allah ya ce ba a haife shi ba kuma bai haifa ba don haka addinin su daban namu daban lakum dinukum waliyadi duk wanda ya zo ya ce addinai ɗaya ne ta ƙarubul adayan a kusanto da addinai wuri ɗaya wannan yana tallaka kafirci ne yana daga cikin abin da ake a arewa 24 duk da karancin lokaci na akwai rubutu da nake so in gabatar na yi nisa a kai akan kafircin da arewa 24 ke koyarwa fitsara da rashin kunya da alfasha da arewa 24 take koyarwa akwai yaro da suka samu fitsararre wanda suke kira wakilin shaidan a bayan kasa. yanzu kawai za ga yaron ka yana wasu abubuwa haka kaman kaman maciji wato yana koyi da wannan wakilin shaidan wanda arewa 24 take bashi kuɗi yana yada ainihin barna ana ganewa ko sun ɗauko fina-finan indiya suna fassara su da hausa wanda indiya kafirai ne 'yan bautar gunki mu uzamin su so don haka sai a ga mutum ya je ya je temple abin nan eh, wajen bautar gunki to duk an ɗauko wannan ana sawa wato manufar ita ce kyamar kafirci ya fita daga cikin zuciyar musulmi daga lokacin da ka daina kyamar kafirci ba wuya za ka iya kafirta ana ganewa ai suna koyar da suna ɗauko mutum aiki wanda ba musulmi ba yana jin hausa a nuna maka cewa duk ɗaya ne ka ga mace tana hausa kamar jakin kano ana ganewa ka ga ta kware a duk wannan hanyoyi ne na yada kafirci da yada barna da kuma abubuwan da suke nunawa na fitsara wanda ba zai kirgu ba wannan tasha arewa 24 an kafa ta ne ba da manufar yau ba ba gobe ba da manufar jibi nan gaba 'ya'yanmu ko da za mu ankara sun riga sun gama lalacewa ko da za mu ankara matanmu sun gama lalacewa yanzu da ramadan dab da ramadan din nan da sun dakatar da shirye-shirye suka dawo da gidan badamasi suka dawo da wane ne eh izar so da wane ne eh ban ji ba kwana casa'in da wane ne yauwa ire-iren waɗannan shirye-shirye wanda na farko dai suna cin lokacin musulmi suna shagaltar da su daga addini duk daga ayoyin qur'ani da suka yi magana akan wannan jama'a muna fahimta wannan na biyu akwai koyar da kafirci kai tsaye akwai kokarin taqarubul adyani da sauran abubuwa wanda in mutum ba ilimin addini yayi ba ba zai gane illa ba amma ka karanta littafan da suka yi magana akan yakin kwakwalwa to idan suna yaƙa ku ta wannan hanya za ku iya yaƙa su in ka karanta littafin da ake ce ma nufuzul yahudi sunan littafi ne da larabci yake an nufuzul yahudi wato nufuz abinda eh? ban san me zan sa shi da hausa ba gaskiya wato ikon da suke da shi wanda yahudu suke da shi yau an wayi gari ba mu isa mu magana ta fita midiya ba sai da yadda su domin suke da whatsapp suke da facebook suke da radio suke da television duk abin da ka sani na midiya sun kama da suka yi magana akan midiya suka ce kafin mu kama midiya ta zama tamu mu yada kafirci da fasikanci to sai da muka yi sacrifice an gane sai da muka sai da rai shi suka ce inna sahafata latifi fi aidil hukumatil qa'ima hiya alquwwatul azima kaga jarida da ke hannun gwamnati wani irin karfi ne mai girma wa biha nahsulu ala tawjihin nas idan muka kama midiya nan ne muke samun mu juyar da mutane akan aikin da muke so su aikata fasahafatu tubayyinu al-madalib al-hayawiyya zaka ga ta hanyar jarida ana yin bayanin bukatun mutane da abin da mutane ke bukata ko a ƙasa sai suka ce watu wallidu dajara a hayanan bainal gauga'i jarida tana haifar da hayaniya tsakanin wawaye kuna gane ganewa wannan ya fito ya zagi wannan wannan ya fito ya zagi wannan in aka samu dan siyasa dan siyasa ba natsuwa wannan ya fito zagi wannan wannan ya fito zagi wannan tana haifar da hayaniya wannan ya zagi wannan a media wannan ya zagi wannan ba haka ake ba sai suka ce wa min khilali sahafati a nufuzan ta hanyar jarida ne muka samu shiga inda ba mu shiga ba da muka yi bbc hausa sai muka kama su a tafin hannun muna gane ba muka yi bbc arabic muka yi voa hausa da muka yi waɗannan sai muka kama su a harasna nufuzan wa na hannu wa na asitari mu muna bayan labule mun turo yan uwansu masu magana da harshen su masu sa irin rigar su da su muke amfani mu da gargaza su mu muna bayan labule a boye mu editin kawai muke yi wa na hannu wa ra'a sitari sai suka ce wa bi fadli sahafa dalilin jarida gidajen kalle-kalle da kafafen watsa labarai suka ce a harazna nufudan mun samu ci gaba sosai irin wanda ba mu samu ba filin yaƙi kaddasna zahab suka ce mun samu gold ba wai zinari wannan ba wato kalma ce aka kawo aka amfani da ita wani wuri mun cimma abin da muke so mu cimmawa suka ce walau anna zalika kallafana anharan minad dami duk da cewa a ganin neman wannan suna namu to sai da muka zubar da jini ya kai kogi guda wato an kashe 'ya'yanmu na yahudawa ba adadi ta wannan hanyar jarida kallafna an haram min dami walakin kullu tadhiyatin min janibina duk wani sacrifice daga bangaren mu sadaukarwa tu'adilu alafan min al'umamiyina sakamakonta shine rayuwa da mutunci da addinin dubun dubata nawa na al'ummomin da ba yahudawa ba ya yahudiyyati amam Allah dan suna ganin ibada ce suke masu bata da mu jama'a an yaƙe mu ana gane ba tashoshi irin arewa 24 yanzu haka da muke wannan tafsiri ta yi matan na can suna kallo ba mamaki kwarai kuwa eh ba mamaki bane Allah ya shiryatar da mu ya gyara zukatanmu ya tsare mu daga sharrin makirai so don haka da 'yan uwa wannan shine abin da ake magana akai babban malamin tafsirin alqur'ani imamul qasimi Allah ta'ala ya ji kansa yake cewa wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mutadina Allah baya kaunan yan ta'adda su wane ne ai bibtida'il qitali wato Allah baya son ta'addanci ta hanyar fara yaki au bi qitali man nuhitum an an qitalihi Allah baya son ku je ku yaki wanda aka hana ku ya ƙasa minan nisa'i na mata wa shiyuki da dattijai wa biyani da yara wa ashabi sawami'i da malamai wayanda suke wato masu ɗakunan bauta wallazina bainakum wa bainahum ahadun Allah baya son ta'addanci ta hanyar yakar wanda akwai alkawarin zaman lafiya tsakaninku au bil muslati Allah baya so ku yi musula ku yi kace-kace da gawa kahiri Allah bai so ku yi haka nan au bil mufaja'ati min gairi da'awa Allah baya so ku je gari kawai Allahu akbar ku yi ta kashe su ba tare da kun musu da'awa ba ana ganewa daga cikin ta'addanci ku fada wa mutane a gari ba tare da kun tallata musu ba ta yiwu ku tallata su karba idan mutum zai karba me bukata fada da shi ai babu bukata to don haka duk wannan sai aka sanya shi cikin ta'addanci inna allaha la yuhibbul mutadina Allah baya son masu ta'addanci al mutajawizina hukumahu wa'anda suke tsallake hukuncin sa su je inda bai aike su ba wato fi hadha wa gairihi a wajen yaƙi da ma inda ba wajen yaƙi ba babban malamin tafsirin alqur'ani imamu sabuni Allah ta'ala ya ji kansa a cikin tafsirin sa safotu tafasir yake cewa akwai wata fa'ida wato fa'ida da zai ba mu wata kissa ce yake cewa ruya anna rajulan minal muslimina hamala ala jaishin rumi hatta dakala fihim fasahan nasu wato wata rana wani musulmi mai kwarin gwiwa mai karfin zuciya ya yi kukan kura ya fada wa sojojin kirista romawa lokacin da muna yaƙi tsakaninmu ana ganewa da ya kukan kura sai ya fada masu yana fadawa cikinsu da yaƙi tsakiyarsu ya fada fasahan nasu sai mutane suka daga murya kai subhanallah subhanallah alqa bi yadihi ila tahluka ya kashe kansa ba Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka ba to shi yawa to shi ya kashe kansa ya jefa kansa halaka sai mutane suna bayani haka to wannan magana da suke yi babban mai masaukin manzan Allah Abu Ayyub al-Ansari wanda Allah ya zaɓi gidansa ya sauke annabinsa a Madina ba shine Abu Ayyuba ba to kaga ko wanda annabi ya zauna gidansa aka fara da'awa a nan a Madina ka ce bai fahimci musulunci ba bai taso ba nan take abu ayyub al-ansari ya miƙe tsaye bayan ya miƙe tsaye wa qala wato sai yake cewa inna ma nazalat hadhihi al-ayatu fina ma'ashar al-ansari wannan ayar da ake magana a kanta mu a cikin mu ta sauka mu 'ya'yan madina mu ansarawa mataimaka manzan Allah ana ganewa wanda annabi ya take ce al-ansaru mutanen madina la yuhibbuhum illa mu'minun illa munafiqun ba mai kin mutanen madina sai munafiki in ji manzon Allah da ka ji ba ka kauna su to wallahi munafiki ne kai eh Allah ya taimake kama da ka gano kai munafiki ne ko ba haka ba taimakon Allah ne ka gane kai munafiki ne dan ka tuba da ka ji ba ka san mutanen madina wallahi billahi kai munafiki ne tunda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ya faɗa haka abu ayyub al-ansari ɗaya ne daga ciki kai shi ne ma ya ba annabi gidansa ya zauna bayan taguwa ta risina bayan ya miƙe ya ce wannan aya ta sauka a cikin mu ne mu mutanen madina hina a azzallahu al-islam wa kasura nasiruhu lokacin da Allah ya ɗaga musulunci ya karfafe shi masu taimakon musuluncin suka yi yawa faƙulna da muka ga mun yi yawa mun yi ƙarfi sai muka ce lau aqamna fi amwalina fa aslahana ma za a minha kai wai me zai hana mu zo gida mu zauna mu gyara gonakin mu mu gyara shanun mu mu gyara raƙuman mu mu gyara abin da ya shafi dukiyanmu mu kula da dukiyanmu fa nazala sai Allah ta'ala ya ce ba zama nake so ku yi ba wa an fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum fi sabilillahi wa la sai ya ce to bari ka fahimci ko ka ji fahimta ƙur'ani ana ganewa ya ce lokacin da muka yi ƙuduri mu daina zuwa yaƙi mu dawo mu zauna cikin dukiyarmu mu kula da raƙuma mu kula da shanu mu kula da tumaki mu kula da kasuwa mu kula da ayyukanmu da niyyar da muka ƙudura kenan sai Allah ta'ala ya ishara cewa yin haka shine halaka yakin shine daidai wa an fi sabilillah ku fito da dukiya a kashe kuɗi a wajen yaƙi saboda Allah ana ganewa Allah ya ce ku fito da dukiya ku bayar a shirya sojoji a sai makami a yi wa yaƙi budget mai ƙarfi a je a yaƙi kafure a karya ƙarfinsu wa an fi ƙufi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku jefa kanku cikin halaka halaka shine zama cikin mata halaka shine zama cikin gona halaka shine zama cikin dukiya ba tare da fita jihadi ba rashin ba da dukiya a yi jihadi shine halaka abu ayyub al-ansari ya ce fakanati at sai ya kasance abin da ya zama shine halaka al-iqamatu alal amwali tsayawa kula da dukiyarka wa islahiha da gyara ta wa tarkil jihadi fi sabilillah duk al'ummar da suka bar jihadi sun halaka ana gane ba duk al'ummar da ta daina jihadi wannan wulakancin da yake samun musulmi yanzu a duniya rashin jihadi saboda mun riga mun zama mu da matan mu ba bambanci ba mu da bambanci da mata da namiji yana da bambanci da mace ya eh, amma yanzu an koma ɗaya saboda ba a iya motsawa saboda baƙin tsoro kai an waye gari waɗannan ayoyin ma malamin addini ko fassara su ya zo yi sai musu fassara ƙarya saboda kar a ce shi fitinanne ne shi kafiri a wurinsa ko ka faɗi gaskiya ko ka faɗa kai ɗan ta'adda ne ba kai ne ba ya so ba addini ne ba ya so da za ka bar addinin ba ruwan shi da kai kuma Allah ya gaya mana ya ce walantar da ankal yahudu walantar Allah ta'ala ya ce ba yahude da ba nasare ba za su taɓa yadda da kai ba ya kai annabi muhammad ba za su taɓa yadda da kai ba ya kai musulmi hatta tattabi a millatahum sai radda ka bar musulunci ka ba addinin su ana ba? da ka ji an ce turawa za su baka lambar girma amerika za ta baka lambar yabo to ka shiga uku da ka ji an ce ingila za ta baka lambar yabo to tabbas ka lalace ana ganewa eh ka dai san ai ba su zuwa su ba mai tafsiri dan yabo suna ba limami ba yi suke ba suna ba da lambar yabo ne ga wanda ya lalace ya ce kafirci da musulunci ɗaya ne mace da namiji ɗaya ne namiji na iya auren namiji mace ta auri mace sai su to kaga wanda ya waye ku zo a yi taro a bashi lambar yabo kuma gwamnati muna son goyon bayan ku ku turo government officials saboda a girmamawa ne wato ana so a nuna wa duniya wane fa ya iskance jama'a don haka turawa sun yarda da shi walantar da ankal yahudu walan nasara yahudu da nasara ba su taba yarda da kai su yaba maka hatta tattabi a millatahum wallahi sai ka fita a musuluncin nan ka shiga nasu idan baka fita ba to baka iya ba misali yau ka ɗauki adawar da ake yi da shugaban ƙasa muhammadu buhari a najeriya mafi yawan musulmi adawar da ai musulmi na adawa da shi eh, ko ba haka ba suna faɗan illarsa da gazawarsa amma suna faɗi ne akan abin da ya kamata lallai bai kyauta ba a wuri kaza bai kyauta ba a wuri kaza su kuma waɗancan kafiran irin adawarsu to su kuma suna ƙin shi ne don musulmi ne inda nasu ne yake yin mulkin kuma ko da bai yi daidan ba to su ba za su faɗi ba ban san ko kun gane bambanci ba mu adawar da muke muna adawa da wasu abubuwa amma adawar mu muna yin ta ne bisa gaskiya inda bai kyauta ba mu ce bai kyauta ba ana ganewa ai inda aka samu gazawa mu ce an samu gazawa dan uwanmu ne a addini amma mun yi adalci mun faɗi kuskurensa to siyasa gaskiya ya faɗa in an yi ba daidai ba amma kuma kai da za ka yi adawar siyasa ka sani abin da za ka faɗa Allah yana ganin bakinka yana ganin zuciyarka shin za ka faɗa ne dan siyasa ko ko za ka faɗi ne dan Allah ana ganewa jama'a to su waɗancan ƙiyayyar da suke yi wannan ya rubuto ya mutu wancan ya rubuto ya yi kaza mafi yawan su ƙiyayya ce ta addini saboda kawai musulmi ne wa ma naqamu minhum ne illa an yu'minu billahi iyakan ƙiyayya kenan domin da ka ji bayanin wani wato baya so yanzu musulmi in ka gaya mai kuskuren shugaban ƙasa guda takwas in ka gwada mai daidansa guda biyu sai ya daina da kuskure takwas daidai biyu a misali shi ko wancan sai dai ka ce duka kuskure ne duk abin da ya kuskure ne ana ganewa titin kofar gidansu ma da ya duk kuskure ne ana ganewa gyara garin sai kuskure ne duk abin da ya yi kuskure ne kaga wannan kiyayya ce ta addini to shi kafiri babu yadda za a yaso ka in dai kana musulunci sai dai in ka fita to yana da kyau ko siyasa kake ka san haka kasuwanci kake ka san haka aikin gwamnati kake ka san haka akwai bambanci tsakanin biyayya da fada idan kaga kafiri ya ganka ya kwanta a ƙasa fada ce ba biyayya ba akwai bambanci tsakanin murmushi da yaƙe murmushi daban yaƙe daban murmushi daban yaƙe daban mutum yana maka yaƙe bai gudu yana son ka kuna ganewa murmushi daban yaƙe daban biyayya daban fada daban akwai wanda yake maka fada da ya cimma abin da yake so zai maida ka abokin fada jama'a muna gane wannan don haka ko da adawa za kai kai ta abin da ya shafi matsalolin siyasa to ka faɗi gaskiya ka yi adalci wanda in Allah ya tambaye ka a lahira za ka yi maimaitawa ana ganewa ka yi tsakaninka da Allah ka ce eh abu kaza ba a kyauta ba abu kaza ba a kyauta ba abu kaza an kyauta abu kaza an kyauta wannan shine musulmi duk abin da zai faɗa wa idza qultum fa'adi to dan haka in dai kafirai ne to wannan dole sai kun kiyaye to shine Abu Ayyub al-Ansari yake cewa barin jihadi barin jihadi fi sabilillah shine halaka dan haka fa ma zala abu ayyuba shakisan fi sabilillahi hatta tushida wa dufina bi ardin rumi abu ayyuba bai gushe ba yana wajen fama yana fagen daga har sai da ya istishadi ya mutu aka kashe shi a can wato ƙasar kasar romawa Ya zaka kabarin sa yana rom mutumin da ya sauki annabi a gidansa amma bai mutu a garinsu ba a rom a can ya mutu sa yana can sai filin alkiyama za mu samu ganin shi Allah ya haɗa mu da shi da alkhairi babban malamin tafsiri imamu sa'adi cikin taisirul karimin rahman fi tafsiri kalamil mannan yake cewa da Allah yaƙi ne da manyan maza ghaira shiyuki banda dattijai allazina la ra'aya lahum wala qital wanda ba su da ta cewa kuma ba su da damar yaƙi wannan aya ko ayoyin nan na yaƙi na so a ce mun gama su yau amma abin nan yana da faɗi kuma abu ne wanda yake ci mana tuwa a ƙwarya wanda ya kamata a ce mun fahimci jihadin nan ko yaƙin nan yadda yake a musulunci to amma insha Allah zuwa gobe idan Allah ya raya mun kai za mu ɗora inda muka tsaya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.